اذ قال لابيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم yayin da ya ce wa babansa azara da mutanensa waɗannan gumaka ne waɗanda kuka sassaƙa da hannayenku kuma kuke dogewa akan bauta musu